wannan azaba ce mai muni kaga waɗannan ayoyi guda biyu sun zo a hadisin manzon Allah saboda annabi ya tsoratar da mu ya yi amfani da waɗannan ayoyin guda biyu hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari yadda mutuwar mu take zama almayyitu tahduruhu mala'ika manzon Allah ya ce shi mutum idan ya zo mutuwa mala'ika na zuwa masa ba shakka mala'ika na zuwa masa sai annabi ya ce fa idza kana ar-rajulu salihan idan mutumin kwarai ne waɗannan mala'ikun idan sun zo za su rika cewa ukhruji hamida ayyatuha an-nafsu tayyiba kanat fil jasadi tayyibi ukhruji wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin gairi gabanin kamar yadda ka ji wannan yadda na faɗa haka mala'ikun za su rinka gaya wa mutumin kwarai allah ka samu ne za su zo suna cewa ukhruji hamida rai ake rarashi. ranka kadin za a ringa sa ya fito saboda babu abin da ke raba rai da jiki wato sai da hikima Allah ya haɗa tsakaninsu ba abin da rai yake so a duniya kamar jiki saboda ka yi sa kaga baka son mutuwa saboda me ranka bai son rabuwa da jikinka to ko su mala'iku idan sun taho sai da rarrashi rarrashin da suke yi shine ukhruji hamida ki fito daga jikin wannan mutumin kina mai samun yabon Allah to kaga idan ana hada ka da kana da imani aka ce za ka sami yabon Allah aka ce to zan fita rai na mumini sai ji daɗi kuma sai ana rarrashi han nafsu tayyiba ya ke rai kyakkyawa kanat fil jasadi tayyibi rai da ya kasance a jiki mai kyau Ka ga ran yana da kyau jikin yana da kyau wannan shine ran mumini saboda idan ran munafiki ne zaka samu ran bayi da kyau jikin ne mai kyau so ba a son a samu akasi ana yabon rai mai kyau jikin ma mai kyau sai suna ce mata ukhruji fito wa abshiri kuma albishirinki bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi gadbanin albishirinki idan kin fito akwai abinci akwai hutu sannan za ki tarar da Allah baya fushi da ke to idan suna faɗan wannan annabi ya ce fala ta zalu yuqalu laha zalika ba ma sau ɗaya ba fa sai an yi ta maimaitawa an yi ta maimaitawa hatta takhruj can sai wannan rai ya fito manzon Allah ya ce sun ya'ruju summa yu'raju biha ila sama rai na fitowa za a haura sama da wannan rai fa yustaftahu laha a nemi damar buɗe ƙofar sama za a yi tambaya man haza waye fa yuqalu sai a ce fulan ai wane ne aka kawo ransa fa yaquluna za su ce marhaban bin nafsi tayyiba maraba da rai mai tsarki kanat fil jasadi tayyibi wanda ya kasance a cikin jiki mai tsarki ashe mala'iku da ke sama duk sun mu duk abin da muke yi wallahi sun sani sun san ka sun san sunanka da shiganka da fitanka duk sun sani da an gaya musu an kawo ranwa ne sai su kama yabo a maraba da rai mai tsarki a jiki mai tsarki saboda ai kai ne kake ganin ba mai ganinka. shi ko Allah yana ganinka, mala'iku suna ganinka. saboda ka sai a ce udkhuli hamida shigo sama kin dace da yabon Allah wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin gairi gabban albishirinki zaki tarar da abinci saboda ka ba maganar yunwa a lahira ga kuma hutu babu wahala Kisa sa manzon Allah yake cewa inna mastaraha man gufira lahu duk wanda ya samu gafaran Allah to ya huta idan mutum ya muta cewa ne ya huta ina manzon Allah yake sai ya dace da gafara Allah ka samu dace da shi manzon Allah yake cewa fala yazalu yuqalu laha hatta yuntaha biha ila as-sama'i allati fiha Allah haka manzon Allah ya faɗa duk sama idan an zo wucewa sai an nemi a bude. sai an tambaya waye za a ba da amsa ya ce a'a to to to maraba sai a yabo sai su wuce har sai sun isa sama ta bakwai wa idza kana rajul su to idan mutumin banza ne fa Allah ka saba mu bane qalu idan mala'ikun sun zo za su rika cewa ukhruji ayyuhatu ayyatuha nafsul khabisa ya ke kazaman rai fito kanat fil jasadil khabis rai da ya kasance a jikin ƙazamin jiki ukhruji zamima ki fito da aibu wa abshiri kuma albishirinki sai manzon Allah ya karanta wannan ya karanta wannan albishirinki sai annabi ya ce bi hamimin wa gassagin wa akhiru min shaklihi azwajun ashe mala'iku sai sun faɗi wannan wannan ayar da muka karanta idan an zo ɗaukan ran mutumin banza ana masa wannan albishin saboda mummunan albishin ne akharu min shakalihi ba iyakar azaban Allah bane akwai wani nau'i na azabar Allah a lahira Allah ya ce azwajin ninki ninki iri iri Allah ka tsare mu wannan hadisin yana al-musnad kuma malamai da yawa sun inganta shi zaka ganshi a sahihu sunan ibn majah hadisin 3456